الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kama yau tara ga watan Rajab hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari kuma yau sha shida ga watan miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidul imami Muhammad ibn Abdul Wahhab domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na mako mako kamar yadda aka saba mun so a satin da ya gabata ko kuma karatun da yake kafin wannan mu kammala surorin ƙarshe na al-mufassal wato surorin kasa kasa na al-qur'ani mu kammala suratul nas amma sai Allah bai kaddara haka ba a satin da aka a karatun bayanin muna aya ta hudu sai abin da ya jawo ba a ci gaba da karatun ba ya faru so da insha Allah ta'ala za mu dauko tafsirin daga ita aya ta hudun wato min sharri wasu wasu ɓannan musulman أعوذ بالله kamar yadda aka mana bayani cewa waɗannan suri 'yan tagwaye guda biyu wato suwatu al da kuma suratu an ana ce musu al da shani wato suri guda biyu da suke ba da zai wannan surar ta suratu an da Allah madaukakin sarki ya tashi zai yi bayani akan neman tsari da kuma wanda za a nemi tsari daga gare shi da kuma abin da za a nemi tsari daga barinsa sai da Allah madaukakin sarki ya siffanta kansa da sufofi guda uku ce kulawu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas wanda mun yi fassara da ake nufi da rabbun nas din da malikin nas din da kuma ilahin nas ina an yi mana fassarar wannan shine al-musta'abu lillahi wanda ake neman tsari daga gare shi Allah shi ne wanda ya siffanci da waɗannan sukufi shine rabbun nasi shine ilahun nasi shine malikun nasi muka ce malamai suka ce akwai sirri da Allah madaukaki sarki ya faɗi waɗannan sunaye da kuma sukufi nasu guda uku domin abin da za a nemi tsari daga barinsa abu ne mai girma shine shaitan Allah madaukakin sarki bai halarci wani abokin gaba da dan adam yake da shi kamar shedan ba dan adam yana da ababen gaba da yawa yana da abokanan gaba da yawa amma babban abokin gaban sa shine shedan ku shi yasa al-musta'adu bihi Allah al-mawsuf bi hadhihi as-sifat ath-thalath Allah da ya tsufanci da waɗancan sifofin guda uku shine al-musta'adu bihi shine wanda ake neman tsari daga gare shi ya ba da tsari to sai al-musta'adu minhu wanda ake neman tsari daga barinsa shi kuma shine wa min sharri waswasil khannas ya Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga sharrin alwaswas Me sa waswasi alkhannas wanda kuma yake koyewa muna bayani akan alwaswas malamai suka ce lafazin alwaswas ko ce kasance suna suna ne na shi shi ɗan ɗan alwaswas ai almuwaswis ne sa waswasi sai zama alwaswas suna ne na shi ɗan ɗan alwaswas almuwaswis nan wato wanda yake sa waswasi ko kuma suka ce alwaswas shi kan shi waswasi alwaswas alwaswasa ke mun gane alwaswasa shi kan shi kanshi sai suka ce idan an ce alwaswas a matsayin asalin kalmar to kamar kana cewa ne min sharri zil waswas ya Allah madaukakin sarki ina neman ka tsare ni daga sharrin ma'abuci waswasi sannan a karasin baya din kun mun ambaci hujjojin kowa da waɗanda suka ce lafazin alwaswas suna ne na shi shedan da kuma waɗanda suka ce alwaswas a aikin da yake yi ne shine alwaswas mun faɗi hujjojinsu daga harshen larabci kowanne zai iya ɗauka sannan mun yi bayani akan abin da ake ce ma alwaswasa malamai suka ce asalin alwaswasa a sautul khafi sauti da ake fatansa a boye eh, kamar magana a mutum rada a yi ma mutum raɗa shi shaitan yana zuwa a cikin zuciyar mutum ya mata raɗa kaka da wannan abu mun gane shaitan yana zuwa cikin zuciyar mutum ya masa raɗa masa raɗa a zuciyar shi sannan muka ce waswasin nan shine abu na farko da shaitan ya fara amfani da shi domin ya halakar da baban mu annabi adam alaihi salam eh, bayan Allah ya ba mu labarin abin da yayi ma annabi adam alaihi salam da saukar da shi aljanna da yayi ya halicce shi a cikin aljanna kuma ya ce masa ya ci komai amma banda ya bara daya kai ya ci da shi da matarsa su zauna a cikin aljanna komai na aljanna nasu ne amma sai aka nuna musu wata itaciyar kwara dai aka ce ban da ita to bayan Allah ya bamu labarin haka sai ce fa waswasa lahum ash-shaytan liyubdi lahum ma wuri anhuma min sawatihima وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وخاتمهما إني لكما من الناصحين فدلاهما بغرور ولما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال لك فوسوس لكما الشيطان sai shaitan ya rika zuwa yana ma annabi adam alaihi salam da matarsa Hauwa yana musu kaikayi a zuciya yana musu magana a cikin zuciya وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة أتكن زوجي يسو وسواس يرقى مسو سينا سواني كي ويقول سند لين ليس أبنكين في هنا قشي إتاش ينا إلا أن تكونا ملكين ألا جيسن قدام ملائكوني هذا كان النبي آدم عليه السلام لما تسنى حواء لوكشن سنة أمانا أن الملائكة لا يموتون ملائكة ما تموتون da haka sai shaitan ya amfani da wannan damar sai ya ce musu illa an kuna malakai Allah ya hana ku ci taciyan nan ne ba dan komai ba sai dan kanku zama kamar mala'iku da ba su mutuwa a zaton ku ai kuna san cewa suna tunanin cewa mala'iku ba ta mutuwa to sai ya musu amfani da wannan damar sai ya sa musu waswasi a cikin zuciyarsu aw takuna min al ko kuma kan ku zama daga cikin wanda za su dawwama din a wata kira'a illa an ta kuna malikai ne Allah ya hana ku ci wannan itaciyar ne ba don komai ba illa an ta kuna malikai ne don kan ku zama sai rakuna domin a wata ayar ce masa yi wa mulkin la yabla hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la waswasin da shaitan ya sa ma annabi adam alaihi salam a zuciya ya ce masa hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin bana nuna maka shajaratul khuldi bishiyar da an ci ba a mutuwa ba wa mulkin la yabla annan kuma da mulkin da baya karewa kaga wasu wati shi yasa malam ibnu qayyim yake cewa aslu kulli ma'siyatin wa bala'in innama huwa asalin duk wani sako da kaga ana ma Allah a ban kasa da asalin kowane bala'i zai afka ma mutum ya sa shi ya shiga wuta to innama huwa alwaswasa asalin sa daga waswasi waswasi to shi yasa sai Allah madaukakin sarki sai ce mu nemi tsari daga sharrin shaytan alwaswas wanda yake sanya waswasi alkhannas kuma wanda yake boyewa malamai suka ce alkhannas yana da ma'anoni guda biyu alkhannas almuqtadi alkhannas arraji' domin lafazin alkhanat malamai suka ce waɗannan ma'anonin guda biyu yake da su ma'ana ta farko al boyewa ma'ana ta biyu ar-ruju' dawowa al-imamu qatada rahmatullahi alayhi yake cewa shedan ya kasance idan aka ambaci Allah in khanata sai ya boye إذا ذكر الإنسان الله إن خلص الشيطان إذا الأدم يأم سونا الله يذكر الله الشيطان يقول سيقول وإذا غفل عن ذكر الله رجع إذا يم إذا إذا شيء إذا الأدم يغفل يغفل كان يدين أم الله تسيشي أنت يدعو أكيد kun ga ashe siffofin alkhannas din guda biyu ne al raji'u kenan wanda yake koyewa sun an ambaci Allah amma idan aka ji ambatan Allah aka yi ghafla aka rabtana, aka shiga shagoliya to raja'a sai ya dawo shi yasa idan aka kira sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan shaytan ya ji kiran sallah to farra wa lahu sai ya guga da gudu yana barkari wai ba zai ji kiran sallah ba kiran sallah ya kore shi saboda kiran sallah zikirin Allah ashhadu allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala falah har zuwa ƙarshen kiran sallah to ba zai ji ba idan aka gama kiran sallah ada ai raja kenan idan aka gama kiran sallah sai ya dawo sai ce maka ai limamin baya fitowa da wuri ai mun baya fitowa da wuri yana ba da yin tabar shi ke nan sai fito to ai kirkiro wani ka fara yi shi ke burinsa ka a tada ya kama da kai burinsa ka ka samu falalar sahun farko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar kiran sallah a ta'ara da mutum a masallaci ya faɗi falalar sahun farko sai ya ziga mutum idan Allah ya taimaki mutum akan shedan ya zama ya zo masallaci to shi kenan da an zo za a sake ta da iqama in za a yi iqama Allahu akbar Allahu akbar sai ya sake guduwa wala hudu ya ci gaba da farkari sai an gama iqama raja sai ya sake dawowa kana cewa Allahu akbar sai zo sai tuna maka ai ka manta abu kaza akwai abu kaza da ya kamata ka tuna abu kaza sai ta tuno maka da abubuwan da ka dade da manta su in ba kai ta'a ba shi kenan sai ya sa ka kai rafkan ruwa a sallah sai zo sai ce maka raka a uku kai alhali hudu kai shi ya sa manzal su ne ce idan shi nan ya zo ya sa maka wannan shakka a sallah to ka ɗauka uku kai yana ce maka uku kai ko hudu kai to ka ɗauka uku kai sai ka ni miƙe sai ka cika ta ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan idan da ba uku kai to shi kenan ka murza hancin shaitan ka ƙara ta ɗaya ba yana sai ya sa maka haitsayi a zuciyarka ba wasu wanda idan kuma hudu kai to sai ta zama kana tarjiban li shaytan ne sai ta zama ta murda hancin shaytan abin da yaso bai samu ba to kaga shine alwaswas alkhannas alwaswas mai sanya waswasi alkhannas wanda kuma idan an ambaci Allah sai ya ɓoye amma idan ba ambaci Allah ba sai ya kuma dawo ya ci gaba da tunanin ya zai fatar da ɗan adam shi yasa sai Allah ce mu nemi tsari daga sharrinsa sa alladhi su fi su abu sai Allah madaukakin sai ke ce alladhi yuwaswisu fi dole nas الذي يوسوس في صدور الناس شي wannan alwaswas alkhannas din sai aka sake maimaita mana siffarsa aka ce alladhi yuwaswis shine wannan ne da yake sanya kaikayi yake yi ma mutum magana fi sudurin nasi a cikin kirazan mutane an ce fi sudurin nas saboda kalatil qulubu fi sudur zukata a cikin kira zafi in an ce a sudur jami'a na asadru asadru kirji a cikin kirjin mutum ta take fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi as-sudur Allah madaukakin sarki ce ba su danuwa suke makancewa ba a abin da ke makancewa shine al-qulubul lati fi zukata waɗanda suka kasance a cikin ƙiraza. ko ɗan zuciyar ɗan adam yake sanya mallaka babu abin da ɗan ya fi sanya mallaka kamar zuciyar ɗan adam shi yasa tun can da suka ce hiya nafsuka in lam tashghalha shaghalatka ranka da zuciyarka take a ciki idan baka ba ranka aiki ba sai ran naka ya ba ya ba kan shi aiki sai shi dan ya zama kuma shi ya suke cewa alqalbul fariqu maslahatu shaytani idan zuciya ta zauna ba ta da abin yi to dan shedan zai samu ya sa ya samu mataka a nan zai rika sakarsa duk abin da yake bukata sai zo a nan zai samu mutum ka gani nan Allah mana sai saki ya siffanta shedan da siffofi guda uku an kira shi da alwaswas an kira shi da alkhannas sannan kuma sai aka zo aka ce alladhi yuwaswisu fi sudurin nas shine wanda yake sanya ma mutane kai-kai a cikin zukatansu a cikin kirazansu ya ce musu kaza ya ce musu kaza ya ce musu kaza ya ce musu kaza so daga wasu wati, wannan wasu wasuwasin mugun ciwo wannan wasu wasuwasin kamar yadda aka faɗa mana cewa shi ɗan ba yi da wata haja ko kuma ba yi da wata na'ura da yake amfani da ita wajen halakar da ɗan adam kamar wasu wasuwasi wasuwasin da kan fara ma mutum kila da abin da ya shafi rayuwar duniya sai mutum ya zo zai yi abu Jan abin da zai ya yi kokonto akwai wanda wasu wasin da yake fara masa sai ya ji kamar akwai hula a kansa kuma sai ya rike jin kamar ba hula a kansa alhali kuma da hula ba a kansa idan ya tafi ya je ya siyayya sai ya jin wasu wasu wai ya biya kuɗin kayan nan da ya siya ko bai biya ba idan an ba shi kayan sai ya taho kila a mota shi ya tafi ko a mashin ɗinsa ya sa kayan ga nan amma sai ya tsawo wasu wai ya dauko ba kayan nan ko bai dauko ba ana nan ana nan sai shekan ya tashi daga matsayin abin da ya shafi rayuwar dan adam sai ya koma kuma abin da ya shafi ibadarsa da ubangijinsa dama ne yake son ya kai sai ya kai ma mutum matsayin da zai je bayi sai ya awa ɗaya na ba wani awa ɗaya awa ɗaya da rabi awa biyu mutane sukan yi kuka da irin wannan da yawa shikenan sai mutum sai ya ce sai ya gama bawali ya miƙe sai ya ja bawali ya zuba masa a wando abin shaitan yake bukata shine ka zauna a bayin nan kan ka samu sallah kai ta zama a bayi kuma dama bayi gidan shi ne sai kwale a can amma me maganin wannan waswasin malamai suka ce ka'ida ita ce idan mutum yana jin irin wannan tun a tashin farko ko da ya gama bawalinsa bawalin namiji baya karewa wani ibn tafiya rahmatullahi alaihi ce. al'auran namiji kamar hantsa ce ta dabba da ake tatsan nono in ka ci gaba da matsawa to nono ba zai wuce ba yana zubowa amma idan aka sake ta hantsar to sai nono ya tsaya to haka al'aurar dan adam namiji take so da ka da mutum zai shiga bayi ya ta cewa sai ya matso ba wani nan da shekara ɗari ba wani ba zai daina zuwa masa ba amma ka'ida ta shira ita ce idan ya ba wani nan ya ji a ransa cewa ya gama sai ya tsarki sai ya sa wannan sa idan wannan shekara yana sai ya sa masa wannan wasu wasu to abin da zai shine duk lokacin da ya gama bawali ko sai zuba ruwa a wannan shi wannan ruwan da zai sa a wandansa kamar ya watsa ma shedan wuta ne domin abin da yake bukatar yake bukatar ya masa na halakarwa bai samu ba kaga matakin kenan sannan yakan kai mu wasu su zo masallaci sai mutum ya shigo masallaci kawai sai ya rika jin ai yeri ana sallah kawai sai je yeri an tambayi annabi sama hadisi mutafaqun alaihi game da haka manzalar sun ce fala yanfatilu hatta yasma'a sautan aw yajida riha irin wannan maganinsa shine kan ka take ka ce alwalarka ta karye alhali ba ka da tabbas hatta ya sama a sautan au ya da rihan sai idan ka ji ƙara in ka ji ƙara to ka tabbatar da na kayi rihi au ya ji da rihan ko kuma ya in ba ɗayan biyun nan to shakka ce wasu wasu shi ne yake son ya sa mutum domin ya halakar da shi takan kai ma wani haka nan sai zo ce ce maka ya ji kamar mazi ya fitan maka yana sallah shi ma abin da shi ne yake bukata shine kai ya sallah kwata-kwata takan kai ma wasu su kuma matsayinsu shine sai su kai ma matsayin kawai kana zaune mutum kana kai kawai sai mutum ka jena ta kabbar bai shi ba sallar gawa yake ba shi ba sallar idi ba ai sallar gawa ita ce ake fiye da kabara daya ko sallar idi a sallar farilla lafiya an ko la'asar ko magriba ko isha'i amma shaitan ne yake zuwa a zuciyarsa ce ka ce masa ai bai kabar harama ba so da ka can sai ka ji Allahu akbar wani ya taba zuwa yi min wannan kukan na ce masa idan za ka yi sallah me kake yi kanku kake yi ko isha'i hannunka kake dora a kirji ko sakin hannunka kake yace a kirji yake sa hannunsa sai haka nan kawai ba sai ba sai lalla kana dauka hannunka ka dora a kirji yace a nace to ka sa ma kanka ka'ida duk lokacin da kaga hannunka akan kirjinka ka tabbatar da kai tafiyaratul ihadi shikenan in kai haka ka taimaki kanka amma idan ka ce za ka je ka ta waɗannan kababbanin to shi ne yake son ya ɓatar da kai ya halakar da kai ya sa ka nan gaba ma sallar ka ne na yin ta akwai matakin wasu wasa da ke kai ma shaitan ke kaiwa matuƙa da mutum na shaitan ke kai matsayin da zai fara wa mutum tambayoyi game da Allah mutum yana zaune sai kawai shaitan ya rika cewa waye halicci kaza waye halicci kaza waye halicci kaza sai kai mutum da nan zai rika zuwa a zuciyar mutum yana tambaye sa waye halicci kaza waye halicci kaza waye halicci kaza kuma mutum da kanshi zai rika bada amsa a zuciyar shi nan ne yake zuwa sai ya san mutum tambaya waye halicci kaza kuma sai ya bada amsa ha a kai matakin karshe sai ce to waye halicci Allah a ce mutum sai fara tambaye tambaye har ya kai mu matsayin da zai zo daga baya ma musa ya ce ba Allah wal iyadu billah shikenan kun gane kun ga shi ne wannan wasu baci daga mugun ciwo ne ba a wasa da shi wannan likitoci ba su da maganin shi ba likitan da ke da maganin wasu ne maganin su ne wannan neman tsari daga sharrin shaitan mutum ya roƙi Allah madaukaki ya tsare shi daga wannan sharrin? Shi shine waswasi sai Allah madaukakin sarki sai ya ce min al-jinnati wan nas daga cikin aljanu wan nas da mutane malamai suna da tafsirai guda biyu da suke ba min al-jinnati wan nas wasu suka ce min al-jinnati wan nas din can Allah yana cewa alladhi yuwaswisu fi sudurin nas shedan din nan wanda yake yin wasi a cikin kirazan mutane to suwaye mutanen nan mutanen nan annas kamar alladhi yuwaswisu fi suduril khalqi wanda yake sanya wasi a cikin a cikin kirazan halittun Allah guda biyu wa dawa aljinnati wan nas so da ka ce zama lafazin aljinnati wannan suna fassara maka wadancan wancan annas din wasu malamai suka ce a ah, ya za ku ku kira annas kuma ku sa aljanu a ciki ya za ku ce haka sai suka ce ai lafazin annas ana amfani da shi a matsayin alhal halitta ma'ana ta biyu magana ta biyu sai su kuma suka ce suka ce a'a ah, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أي الذي يوسوس في صدور الناس إن وجه يكيسا وسواسي أكين كرا زمت هذا النام فوين أقوى نجد جنسي بي هناك الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وهناك الذي يوسوس في صدور الناس من الناس akwai wanda yake sa akwai shaitan da ke sa wasu wasi a cikin kirazan mutane wanda yake zuwa daga cikin mutane akwai kuma shaidanin da ke zuwa daga cikin aljanu daga haka kala biyu ne al-imamu qatada ibn bi'amah as rahmatullahi alayhi yake cewa ash-shaytan ta'awwaz billahi min shaytanayn yace ka nemi tsari daga Allah ya tsare ka daga shaytanin guda biyu shaytanin min aljin yakhtafi shaytan daga cikin aljanu wanda shi ba a ganin sa boyewa yake wa shaytanin min an ya'ti alaniyatan sai kuma shaytan daga cikin mutane wanda a fili yake zuwa kuma Allah madaukakin sarki da ma ya faɗa mana ya ce ya tsina al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufa al-qawli ghurura akwai shaidan daga cikin mutane akwai shaidan daga cikin aljanu wanda sashi na masashi wahayi shaidanin mutane shaidanin aljanu na musu wahayi sannan hadisi ya tabbata cewa idan Allah madaukakin sarki ya nufin zai yi wahayin wani abu a sama idan ya sanar da wannan abu to shi kenan sai shaidanu sai su tsiri tsiri tsiri ɗaya ya hau kan ɗaya domin su je su sato ji illa man sam'a fa atba'ahu abu gobi sai su je su sato idan suka tato suka ji kalma ɗaya nan sai su zo sai su samu shaidanu a cikin mutane bokaye masu tsiri sai su jefa musu wannan kalma shi kuma boka idan ya tashi nan ya samu dama sai ta hudar da mutane shi ke sai jahilai da waɗanda ba su da imani sai su ce ai ya ce mana fa abu kaza zai ba kuma ya ba shi ke sai a gaggata shi malam ibn qayyim rahmatullahi alaihi yace fassara ta biyu nan ita ta zama daidai fassara ta biyu nan ita ta zama daidai wata fassara ita ce a fassara cewa allazi wasu fi sudurin nasi lil jannati wan nas wato wanda yake yin wasu wasi a cikin kirazan mutanen nan kala biyu akwai a cikin mutane sannan akwai a cikin aljihu so daga wannan wannan wannan shine karshen wannan sura ne albarka malamai suka ce akwai hanyoyin da ake bi lura da nassosi domin tsaya kai daga sharri na hanya ta farko ita ce karanta waɗannan surorin guda biyu falaki da nasi shi yasa ka ga an aka haɗa mu da karanta su a wurare da yawa aka ce mana in mun gama sallar farilla mu karanta su aka ce mana idan za mu kwanta bacci mu karanta su sannan aka sa mu duk lokacin da muka yi safiya sannan kuma muka yi baraice mu karanta su suna cikin zikirorin da ake yin su da safe kuma suna cikin zikirorin da ake yin su da baraice wannan hanya ta farko kenan karanta waɗannan surori guda biyu falaki da nafi hanya ta farko kenan ta tsara kai daga sharrin shi na hanya ta biyu ita ce karanta suratul baqara ga baki ɗayan ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqra'ul qur'ana ko kuma sallu fi buyutikum ولا تتخذوها قبورا فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة قرأت إن صلى أجدا جنب صلى النافلة كما إذا جدا جنب صلى مقبرتا مقبرتا باع إن صلى domin shedan duk gidan da ake karanta suratul baqara yana guduwa shedan baya zama a gidan da ake karanta suratul baqara idan ba za a iya karanta ba a ta a kace a rika sawa a kace ana ji shedan ba zai zauna a wannan gidan ba hanya ta uku ta tsara kai daga sharrin shaidan ita ce karanta ayatul kursi hadisin sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda Imam Bukhari rahmatullahi alayhi da Imam Muslim sun rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ya sa sayyidina Abu Hurairah ya zama shine mai tsare zakatul fitr in an kawo da zakatul da kai Abu Hurairah shine soki shi zai ansa ya aji shi kenan ran ce ya zo ce ga ya gani sata ga ya yi ba an walbaci wani wani yanki na haji ran nan sai ya laɗe sai ce sai ya ga wanda yake satan nan kawai sai ya ga wani tsoho ya ga wannan tsohon shi ke sai ya ce masa ya aka kake zuwa kai sata haka sai ce wallahi ina da iyalai da yawa ne sai na abu rai zai ba su sama labari sai manzon Allah sai ce yayin ki zai dawo gobe Sai na Abu Hurairah Allah wani ya sake ladewa sai ya kama shi ce musu wallahi ba zan sake dawowa ba kaji kaji iyalai ne suka min yawa kuma talauci ya dame ni shi yasa da zo ba ya sake zuwa manzon sa mai tambaye shi ce ya mutumin ka sai wallahi ya dawo amma ya sake min alƙawari ya ce ba zai sake dawowa ba sai ce ƙarya yake zai dawo gobe ta yi sai da abubuwan ya sake kama shi ya ce wallahi sai na kai kawai sai na kai ka wajen annabi sosai sama sai ce don Allah kaka kai bari in faɗa maka wani abun da idan ka ambace shi to ba ka ba da har abada ya ce kullum ka zo za ka yi bacci ka karanta ayatul kursi shi kenan sai na abubuwan ya sake shi ya tafi sai na abu ya zo wajen manzalar sama maza sallama ya ce masa ya mutumin da aka ce wallahi ya dawo amma ga abin da ya ce min ya ce in na zo zan yi bacci in karanta ayatul kursi sai ce ruwa ke kadhub ya ce yau kam ya maka gaskiya amma ka sani makaryaci ne shi annabi sama ya gaskata shaitan a matsayin cewa ayatul kursi tana ɗaya daga cikin ababen da ake tsara kai daga shaitan da ita wannan ya ce hanya ta uku hanya ta hudu ita ce ambatan Allah gabaci daya ya zama bawa kullum cikin ambatan Allah yake kamar yadda manzal sama ya ba wani sahabi shawara ce, la yazalu ka ratban min dhikrillah kan ka bari harshen ka ya bushe ya zama ba danye ba saboda baka ambacin Allah saboda baka ambacin Allah sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misalin yadda zikiri ambatan Allah ke ba mutum kariya daga shaytan a hadisin al al-ash'ari da al-imam tirmidhi ya rawaito shi da isnadi sahih wata rana Allah madaukakin sarki ya wahayi ga annabi Yahya alaihi salam annabi Yahya alaihi salam da annabi Isa zamanin sa daya ibna al-khala da danya da dan kanwa take mamar annabi Yahya alaihi salam yayar yaya take a wajen nana Maryam alaihi salam wato baban annabi Isa Allah ya ba annabi ya haya wahayi cewa ya faɗi wasu ababe guda biyar ga mutanen su banu Isra'il shi kenan sai annabi ya haya jinkiri bai ambata ba ranar annabi Isa alaihi salam sai zo sai ya ce masa inna Allah amaraka an an an ta'mura bani Isra'ila bi khamsi kalimati وقد رأيتك أخطأت فيها فإما أن تذكرها لهم وإما أن تذكرها لهم ce Allah ya ce maka fa ka ambaci wasu abu guda biyar ga banu Isra'il amma na ga kai jinkiri baka ambata musu ba to in kai ba za ka ambata musu ba to ni zan ambata musu sai annabi Yahya alaihi salam ce ina jin tsoro idan ka ambata musu ba ni na ambata musu ba Allah madaukakin sarki ya ya halakar da ko ya mun azaba so da ka sai sai Yahya alaihi salam yace a tara banu Isra'il a masallaci aka tara ta a masallacin Baitul Maqdis shikenan sai ya ambata musu waɗannan ababe guda biyar din da Allah madaukakin sarki ya umarci shi cewa ya ambata musu abu na biyar shine wa amurukum an tadhkurullah fa inna masala ka كمثل رجل جاء العدو على أثره فوجد حسنا حصينا فأعرض نفسه منه فكذلك العبد لا يبرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله النبي يحيى عليه السلام يتيم بنو إسرائيل أبو النبي يرجع ألا بدو قتل تلسي يتيم أم بتامه شين قرئ ذكر قرئ أم بتام ألا مثال متمنك أم بتام ألا kariyar da zai samu daga Allah daga bari shaitan kamar mutumin da abokanan gaba ne suka biyo shi da gaggawa tsira'an suna gudu yana gudu da ya zo kawai sai Allah ya bashi sa'a sai ya samu wata katanga kawai sai shi sai Allah ya kare shi daga barinsu to haka dan adam bawan Allah ba zai samu kariya daga shaitan ba Allah ya tsare shi daga barin shaitan sai idan yana ambatan Allah so haka ambatan Allah ga baki daya yana ba mutum kariya daga barin shaitan shi yasa ku kalla za ku ga rayuwar mu ga baki daya sai aka alakanta mu da hatta zakke ma iyali aka saka sai ta yi kuma kai tsaye aka faɗi sunan shaitan اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا ya Allah madaukakin sarki ka nisantar da shedan daga ba'unmu sannan ka nisantar da shedan daga abin da ka azurta mu da shi da da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in yurzaq bainahuma waladun lan yadurruhu ash-shaytanu abadan da Allah zai kaddara a sama sa'a wannan saduwar da aka yi to shedan har abada ba zai nisantar da shi ba malamai suka ce shedan ba zai halakar da shi ba ba zai zama cikin gaban shedan ba wannan ita ce hanya ta hudu daga cikin hanyoyin da mutum zai iya tsare kansa daga sharrin shaitan sannan hanya ta biyar ita ce karanta ayoyi biyun karshe na suratul baqara amana rasul da la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha annabi sallallahu alaihi wasallam yace الآيتان الأخيرتان min سورة البقرة من قرأهما في ليلة ثبتا duk mutumin da zai yi bacci sai ya karanta ayatul amana rasulu ya karanta la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to Allah madaukakin sarki zai tsare shi daga barin shi ba abin da ke cutar da shi haka ta waɗannan ayoyin guda biyu za su ba shi tsaro har ya waye gari wanda ita ce hanya ta biyar Wanda ake bi domin tsare kai daga sharrin shi daga cikin hanyoyin da ake bi a tsar kai daga sharrin shaitan hanya ta shida akwai karanta aya ayoyin ayoyin farko ayoyin farko na suratul fussilat حاميم تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن فصلت آياته حزو آية يوما da kuma karanta suratul mulk idan mutum zai kwanta bacci suna ɗaya daga cikin abubuwan da mutum zai bi ya sa kansa daga sharrin shida ita ce hanya ta shida hanya ta bakwai da mutum zai bi ya tsara kansa daga sharrin shaitan ita ce mutum ya kasance ya nisanci fudulul ba'a wa fudulul kada wa fudulul bala mutum ya nisanci abin da ya karu daga magana ya kama bakinsa duk abin da ba zai ja masa alkhairi zai shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut mutum ya wannan sannan ya nisanci shi mai yawa domin shaidan yana da madahi hanyoyin da yake bi ya shiga cikin zuciyar dan adam daga cikin madakhil ɗinsa kamar da Imam al-Ghazali rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin littafin sa Iyya'u Ulumuddin sannan al-Allama Ibn al-Qayyim shi ma ya ambata a cikin littafin sa Bada'iul Fawaid da kuma wasu ma littafan nasa ba wannan ba sannan Malam Abdullahi Mbandu rahmatullahi alaihi ya ka a cikin littafin sa Tahdhibul Insani min Khisal Shaytan daga ciki akwai kasratu shiba'i idan mutum ya koshi da yawa to sai shaitan ya samu mashigarsa An shi yasa aka ce ne azumi wannan ita ce hanya ta bakwai ne canza waɗannan abubuwa fudulul kala surutu mutum ya zama mai yawan surutu to shaitan na amfani da wannan dama, shi yasa ka kalla shi yasa da suke cewa man kasura man kasura lagatuhu kasura ghalatuhu duk mutumin da surutun sa yawa wato sun da wanda sun yawa sai ya rika magana da za ta jawo ruwa amma mutanen da za ka gaba su cika yawan surutu ba to duk lokacin da za su buɗe baki su magana fa'ida ke fitowa haka fudulul mana mutum yi ta shi, ka gane laƙalli daga cikin matsala yawan bacci mutum ya zama zai rika samun sallah a lokaci ka gane matsala ce babba mutumin da ba zai ka samun sallah a lokaci ba a kayan shaidan ya gama da shi sannan hanya ta takwas da ake bi domin a kar kai da shaidan ita ce hanya al-isti'azatu billahi min yawan neman tsari daga gare shi haka nan kawai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم أو تآية أو تآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم عشان عندك إنه سميع عليم لو كما إنه هو السميع العليم أي من أي شيء إذا ذاك كما القرآن عندك شيء كيف كي استعاذ وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا ما أردت النهر تقرأ فاستعن جهارا من الشيطان بالله مسدلا على ما أتى في النهر يسرا وإن تجد لربك تسبيحا فلست مدحلا وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبقي مجملا جاء الإمام الشاطبي إن ذاك قراءة القرآن كاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه شيء يعني استعاذة إذا ذكرت القرآن waɗannan suna cikin manyan hanyoyi da ake bi domin tsare kai daga shi sannan suka ce daga cin hanyoyin da ake yi a tsar kai daga shaidan akwai killatu al-ikhtilafi ma'an nas a zama kana makan ka tarbiyya kebewa hakkar ka yawan shiga cikin mutane domin mutane kudin idan za ka shiga cikin su kawai za a zauna ne a surutu a zagi gwamnati a zagi wane a ce wane ya kaza a ce wane ya kaza shi ke na a tashi kowa bai da kotu izinin karanta shiga cikin mutane yana cin abin da ke sa mutum ya kasance ya nisantar da kansa daga shela amma yawan firace-firace zuwa cikin mutane a ta surutu yana cin abin da ke kazantar da zuciya sai dai yankin tilafin nan alkhairi za a yi za a zauna a yi majuna wa'azi لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ثم تحقوا هذا متى نزات الكيس الكيانة وسنع بشر to babu alkhairi a cikin sai abu illa man amara bi sadaqati sai idan an zo an zauna ne za a umarni da yin sadaka wal kalimatu tayyibatu sadaqa a faɗi magana mai kyau an yi sadaka in ba ka da ko titin da za ka yi sadaka da shi to faɗi alkhairi kana neman taimako a masallaci baka samu badawa ba to faɗi alkhairi ka ce Allah ya kawo Allah ya kawo Allah zai rubuta maka ladan kai sadaka ya kuma ka kaje kai ta surutu waɗannan hanyoyi suna da muhimmanci wajen tsara kai daga shida mutumin da ya rike waɗannan hanyoyin da izinin Allah Allah madaukakin sarki zai tsare shi daga barin shida mu sani cewa shidan baya rabuwa da mu har mutuwa har ranar da mutum zai mutu in son samun shidan ne to ya sa a kansa mun sha ba da kissa al-Imam Ahmad ibn Hanbali rahmatullahi alaihi lokacin da zai rasu gashi ana tsaye a gefensa ina sai kawai sai a idan magagin mutuwa ya kama shi in ya farko sai a jena hatta al'an hatta al'an ina nufin har yanzu har yanzu har yanzu bai dan samu da tsuwa sai ɗansa abdullahi ibn ahmad ibn hanbalin rahmatullahi ma sai ya ce masa baba na ji kana faɗin wata kalma kana hatta al'an hatta al'an sai ce wallahi tallahi iblisu ne yake ce dan ne yake zuwa min yana cewa ahmad ka gaba da ni ahmad ka gaba da ni baka ci nasara ban ci nasara akan ka ba gayi za ka mutu a matsayin bawan Allah yace shine nake cewa yanzu shaytan har a wannan matsayin ba za ka kyale ni ba al-imam ahmad bawan Allah ne ya fahimci a lokacin shaitan so yake ya gururi ya ce habawa ne kai yana fi karfin ka shi ke nan ya ba bata mashi aiki ta gaba gida shi ne sai yake ce masa hatta al'an hatta al'an yanzu shaitan kai yanzu ba za ka rabu da ni ba har a wannan matsayin da nake ciki shaitan a matakin ƙarshen rayuwar mutum in son samu ne mutum kai cika da kalmar shahada burinsa ke na kakka cika da kalmar shahada ya ji daɗi wannan abokin gaba namu إن الشيطان كان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان ألا يا سن يا شعب سين أبو سن دابن فاتخذوه عدوا kun yi shi a matsayin abokin gaba shi ku abokin gaba dama ko karami ne ba a wata da shi larabawa suna cewa idan kana aduwu ka namla fala ka namla ko abokin gaban ka a matsayin turuwa yake to har kai bacci ka ce ai kai ka gama da shi a'a ba a wasa da abokin gaba abokin gabanka ko da ya kai matsayin tururuwa ne a kakkanci to kakka take kai bacci ka kyale shi to balle shi nan ko ba tururuwa ba ne shi dan Allah bai halicci wani abokin gaba da yake gaba da dan adam ba kamar dan kamar shi na kuma da ba gajajjiyar gaba ta fi muni ba a yafe ta sau ya ke sulhu gabar da aka gada ba cika sulhu ba eh ba cika sulhu ba wala tu sahib man ada abaka kakka suke ke abokantaka da wanda ya gaba da babanka wanda ya ce bai san babanka to ya za ka so shi iz huwa min a'da'ika al-qidami domin yana cikin abokanan gaban ka na asali na da can to nan ya gaba da baban mu annabi adam alaihi salam shi yasa da Allah ya gama ba mu labari game da abin da shedan ya yi annabi adam alaihi salam sai Allah ya kira mu sai ce ya bani adam la yaftinannakum shaytan kama akhraja abawaykum min aljannati ya ku 'yan adam kada ku sake ku bari shedan ya fitire ku domin ne kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda ya fitar da iyayenku guda biyu baban ku da mamanku daga aljanna kama akhraja abawaykum min aljanna yanzu ya anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yaraqu wa qabiluhu min haythu la tarawnahu yana nan da shi da 'ya'yan shi da zuriyarsa suna nan ya baza su kullum sai ya zauna a kan karagarsa karagarsa kuma tana kan ruwa ne kamar yadda ya tabbata hadisin muslim kan karagarsa akan ruwa take sai ya kira 'ya'yan shi ya ce musu kowa ya je ya aiki sai ya samu wani kandinsa da dinariya sai ya ce duk wanda ya je abin da yake so zai sa masa wannan kandin shi ke sai su ba zama kowa ya je ya yi aikin banna ya halakar da dan adam ya sa dan adam ya aikata sabo karshe dai wanda zai sa makambin nan shine wanda ya sa ya sa mata wani ya sa wani ya saki mata shi sai dan zai masa haka ya masa jinjina ya dauko wannan kambin ya sa masa ya ce kai ka cancanta a sa maka wannan kambin saboda baka gushe ba har sai da ka raba aure shi shaidan kullun so yake aure ya rabu amma kuma kullun so yake hadi a zina a hane a zina a rage a aure to Allah ya raba mu da sharrinsa wannan sura ita ce sura ta ƙarshe a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda yake a musafin da sai ta Uthman ibn Affan ya sa aka rubuta kwati kwafi da izinin Allah Allah ba mu iko mun gama karanta surori mun gama karanta izbofa guda biyar na ƙasa tafsirin mu mun faro ne daga suratul Juma'a a shekarun baya Allah kuma ya taimaki mu ga mun sauke suratul Nas Allah ya taimake mu abinda muka karanta Allah mu rubuta ya sa ya mana amfani dalilin da ya sa muka zaɓi mu karanta tafsirin watan juma'a zuwa ƙasa shine su ne mabiyancin wurin da limaman mu suka fi ja a wajen sallah shi yasa malamin ba Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta masa da ya tashi yin tarjuma alqur'ani ta farko tarjuma ma'anonin alqur'ani da izbi hudun farko kashi ya ba daga tabaraka zuwa nasi wanda suka dade suke da yan shekaru sun san da ana rubuta wannan ana buga wannan tarjama da irin haka hizibi hudu mara nauyi haka ana musauliya na buga kafin a buga cikakken hizibi sittin sanin waɗannan surorin fassararsu da ake karanta mana a cikin sallah sau tari yana da tasiri domin daga cin abin da ke kawo shuɗi kankantar da kai a zuciya a cikin sallah akwai sanin ma'anonin abin da ake karanta wannan yana cikin dalilan da suka sa zaka ga balarabe in ana karatun sallah sai ya kuka amma bakan fata idan ana karatun sallah sai ya kuka saboda so tari bakan fata baya fahimta abin da ake bari amma shi balarabe yarensa ne ko bai je makaranta ba yana tsuntsuntan wasu ma'anonin da ake ambatawa na alqur'ani to shi yasa muka zaɓa mu ba mu yi tafsirin su amma yanzu tun da mun yi su da izinin Allah za mu faro daga farkon alqur'ani za mu faro daga suratul fatiha idan Allah ya kai mu karatu na gaba za mu faro daga a'udhu billahi minash shaitanir rajim kamar yadda malamai suke sharhin a'udhu billahi minash shaitanir rajim mai sharhin basmala sannan mu shiga fatihatul kitab in muka gama ta kuma sai mu shiga suratul baqara mu ga kuma abin da Allah zai yi da mu ko mu gama ko mu ma gama ba wasu su zo su ci gaba Allah madaukakin sake ya taimake mu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu ladansa kuma ya sa Qur'ani ya ce mu kuma ya ba mu iko aiwatar da shi a rayuwar mu wanda kuma muka yi kuskure a ciki ko muka yi fassara ba daidai ba ba da gangan muka yi ba littafin Allah wani wani sitiyani ne mai ƙarfi. wani sitiyani ne mai ƙarfi sai kwararren direba to mun gode ma Allah madaukakin sarki da wannan dama da ya bamu muka yi iyaka abin da mu yi sai da Abdullahi ibn Abbas ya ce alqur'ani kala hudu fassara alqur'ani ke kala hudu akwai ismul la ya'lamuhu illa Allah akwai ismun la ya'lamuhu illa al-ulama akwai ismun ta'rifuhu al-arabu min kalamiha akwai ismun la yudahu kullu muslimin bi jahli ibn abbas yace qur'ani kan fassara ta kala uku akwai fassarar da ba wanda ya isa yi ta sai Allah ba wanda ya san fassarar ta sai Allah duk wanda zai fassara maka alif lam mim ya karya duk wanda zai fassara maka hamim ya karya duk wanda ya zai fassara maka ayin siyin kafi karya harufa ne ga sinan fassara su ita ce Allah madaukakin sarki ya buɗe littafin sa ya buɗe wasu suwori da su yana ce ma laraba in kun isa ga harufa da ku yi kamar alqur'ani shine fassara su amma wani yanzu ce maka wai amin ana nufin muhammad mimun ana nufin wane ne duk wannan laukamiya ce tatsuniya ce ba su da madogara a cikin littafin Allah ko sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai kismin ya'lamuhu ulama akwai fassarar da kuma malamai ne kawai suka san ta. malamai waɗanda suka san alqur'ani su suka san wannan fassara akwai ismun ta'rifuhu al-arab fi kalamiha akwai kuma fassarar da duk balarabe in an yi masa yana ganewa akwai ismun la yuzahu kullu muslimin bi jahli akwai kuma fassarar da kowane musulmi wajibi ne san fassara suka buga misali da fassarar fatiha wajibi ne musulmi ya san fassarar fatiha wajibi ne musulmi ya san fassarar kul huwallahu ahad domin tauhidi kul Lahu take magana kai Allah shi mai ciwo Allah ya kai mu in mun zo sai mu ci gaba صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته